إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما تنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah madaukakin sarki mai uwa mai komai da ya sake nuna mana wannan lokaci mai tara albarka a yau asabar goma sha tara ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da uku daidai kuma da goma ko goma sha ɗaya goma sha ɗaya ga watan Fabrairu da biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da biyu. Domin kammala wannan karo wannan zango na wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakwan a nan cikin garin Mina. Wanda yake a darasin mu da ya gabata malam ya zayyano mana batutuwa akan abin da ya shafi alhawo da ashafa'a da almisaf da kuma al'adar. inda ke ubangiji Allah yau malam zai mana bayani akan abin da ya shafi wasu dai nau'uka daga cikin halittun Allah madaukakin sarki kamar Allahu da kuma al-qalam isa al-imam Abi Ja'far al-Tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki ya jibe shi da gafara yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqim ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ملائكة ونؤمن باللوح والقلم كما من إيماني ma'ana aƙida ce daga cikin aƙida ahlus sunna wal jama'a al imanu bil lawhi wal qalam ita yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna yin imani da Allah inda yake shine Allahul mahfuz wal qalam da alqalamin da aka rubuta abin da ke cikin Allahul mahfuz Abuwa ne kenan abubuwa guda biyu Allahul mahfuz shine fadan Allah ta'ala da yace bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuzin lauh allo wanda yake ma'fuf wanda yake yayi komai duk abu filla filla dake dake bayanin shi gaba ɗaya yana cikin Allahul ma'fuf sai Allah ta'ala yake cewa fa la uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun la ta'lamuna azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun shi kitabin maknun shine kuma Allahul ma'fuf a wannan sura ta surar durud aka kira shi da fi lawhin mahfuz a can kuma aka kira shi da kitab maknun shi ne kuma faɗin Allah ta'ala da yake cewa kuma min dabbatin fil ardi wala qa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitabi min shay to dubu faɗin Allah ta'ala da yake kuma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a ban kasa wala qa'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake kaɗawa da fuka-fukan guda biyu illa umamun amsalukum fa sai su ma al'ummu ne irin ku tsuntsaye al'umma ce abin nan kurkudu kurkudu al'umma ce tsuntsaye iri daban-daban kowanne al'umma ne isa Allah ta'ala ya ce ma farraqna fil kitabi min shay ba ba mu bar bayanin wani abu ba a cikin littafi sai zamana wannan kamar da abin nan al-Imam Shawkani fara a cikin fasuwar Kabir, al-Jami' bayan fanni riwaya wa diraya min ilmi tafsir to alkitabul makon a mubin anan shine lawal mahfuz dan shine zaka samu bayanin komai a ciki kamar ya bayanin komai zaka samu bayanin adadin halitta Allah ta'ala baki daya a cikin lawal mahfuz zaka samu adadin waɗanda suka rasu zaka samu adadin waɗanda suke numfashi kun fahimci wannan ko wanda yake yau in ka ce qur'ani to zaka samu adadin halittun Allah ta'ala baki daya cikin qur'ani to zaka kafa hujja da wannan ayar akan ma farautsana fil kitabi min shay akan qur'ani ake nufi yana buƙatar a sake gurza bayani in kana neman ayat da za ta tabbatar maka da wannan shine wa anzalna ilaykal kitaba tibyana li kulli shay na cikin suratul nahl ina dauke da bayanin komai shine na alqur'ani amma wannan yana magana ne akan lauhul mahfuz aga wani lokacin sai a kira shi da allahu almahfuz allahu allahu almahfuz wanda aka kiyaye komai a ciki kuma yato nan ko alkitab littafi almaknun wanda aka taskance shi aka kula da shi aka bashi kula ta musamman kaga ana ta'abir din shi da alkitab ana ta'abir din shi kuma da alawal mahfuz inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir kaga inna zalika fi kitab wannan bayani yana cikin littafi shine littafin alawal mahfuz inna zalika ala Allah yasir wannan auren Allah ta'ala abu ne mai sauki kenan wannan littafin almaknun ya fayyace komai a ciki kun gano wannan da ke ko abubuwan da ke ciki ubangiji Allah madaukakin sarki kaɗai ne ya sani domin mala'ikan da ke kula da mahaifa idan aka idan idan mani ya kai kwana arba'in na farko zai shiga arba'in ta biyu hadda ya kammala wannan sai ya tambayi mala’ikan sai ya tambayi Allah ta'ala a zakarun a'unsa mace ko namiji sai a ce je duba lawan ma'afu bayani yana kenan kaga ba ma dukkanin mala'iku ne suka san abin da ke cikin lawan ma'afu kun gane wannan da ke ko kuma abin da ke cikin lawan ma'afu ya rubuta duk abin da zai kasance ita ma ya ce wa nu'minu bil lawhi mu ahli sunna wal jama'a muna imani da Allah kenan akwai waɗanda ba su imani da shi saboda sun jahilci ilimin Allah madaukakin sarki su ba ke da cewar Allah madaukakin sarki ya san komai ba Don haka ma suke ganin a lokacin da abu yake faruwa lokacin ne ubangiji Allah madaukakin sarki yake da masanin shi Allah ta'ala ya tsare mu da wannan mummuna da shi yace wal qalam muna yin kuma imani da alqalam alqalami ma'ana alƙalamin da aka rubuta waccan rubutun da ke cikin Allahul mahfuz ina fatan mun fahimci wannan to shi ma wannan alqalam din batan shi ya zo a Qur'ani kamar yadda batan lauhul mahfuz ya zo bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz to shi shi ma alqalam ambatan shi ya zuwa a wasu malamai suka ce ambatan shi ya zuwa a qur'ani shine nun wal qalami wa ma ina fata mun gane ko nun wal qalami wa ma yasturun al-imam ibnu kathir yace a a wannan fa ba yana magana ne akan alqalamin qudra ba yana magana ne jinsin alqalami baki daya sawa wanda aka gamba aka samu aka feke aka rubuta a allo ko kuma biro ne aka rubuta da shi ko kuma wani abu ne ko kuma keyboard ne na kwamfuta aka rubuta abin da ke ciki duk sunan shi dai alƙalam wanda yake da shi yake ake rubuta saboda me saboda ya ce walƙalam wa ma yasurun sai ya zama da jumla na jan yasurun ya ce yasur ba kun gano wannan ko sai ya zama na alƙalam a kai alfi al-jinsiyya al kuma yadda Nasiru Sa'ad yake cewa wa altufidul kunna fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alif sai zamana jinsi ne na alqalami duk nau'in alqalami da yake irin shi ne irin fadin Allah ta'ala da yake cewa iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam al ayatu al dai dukkan wani alqalami wancan alqalamin shine mafi fice alqalami shine kuma alqalamin da yake kowanne daraja yake kowanne mun gane wannan da ke ko an ruwaito hadisi daga Ubada bin Sani ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yadda Ya ce, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa awwal ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam ku ji yadda na karanta ya na karanta awwalu ko awwala wani sake karanta wani sake karanta awwal ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam awwalu ala al-ibtida' kenan sai zama awwalu sai zama mubtada kun gane ku awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon abin da Allah madaukakin sarki ya halitta shine al-qalam ina al-qalam yana cikin halittun Allah madaukakin sarki fa qala lahu uktub sai Allah ta'ala ya ce da al-qalamin rubuta qal sai al-qalamin yace lura sai al-qalamin yace da me ya faɗa da harshe da baki kawai sai alƙalami ya faɗa ya ce ya rab ya ubangiji wa ma aktub me zan rubuta qal sai ma'aikin Allah ya ce uktub maqadira kulli shay'in ka rubuta dukkan abu gaba ɗayan shi gwargwadon duk abin da aka yi duk abin da za a yi da adadin halittu da abin da kowa zai ci komai da komai ka rubuta hatta ta koma sa'a har zuwa tashi alƙiyama wani hadisi kuma Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito hadisi ne ne sanadin shi sanadin ne sahih kun gane wannan ko kun gane nan kai tsaye suna alƙalami ya fito daya na biyu kuma ya tabbatar mana da alƙalami halitta ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki na uku kuma ya tabbatar mana da ai riga an rubuta duk abin da za a rubuta kun fahimci wannan abu na hudu yana nuna me kenan shi ne farkon halitta ko kuwa ina fata mun fahimci wannan domin akwai ruwaya guda biyu akwai ruwayar awwalu ala al akwai awwala ala al-farfiyya in ce awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon da Allah madaukakin sarki ya halicci al-qalami ala al-hukm sai ce da shirin rubuta kun fahimci wannan da kyau ko wannan yasa ake magana wai tsakanin alƙalami da al'arshi wanne ne farkon halitta a cikin kun mai tonin da kyau tsakanin alƙalami da al'arshi ne farkon halitta a ciki an rasa ma hadisi daga Abdullahi bin Amr Allah ta'ala ya radiyallahu ta'ala anhuma yace qaddara Allahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa arshuhu 'ala al qaddara Allahu maqadir al-khalq ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkan abin da zai samu halittu baki ɗayan su yi wannan ne qabla an yi yakhluqa samawati wal ard tun kafin ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai da 50 alfa sana da shekaru dubu hamsin ba wai da shekaru dubu hamsin ba da halitta sama da ƙasa ba a'a kafin a halittu sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ta'ala ya wannan yanzu kuma halittar saman bakwai daga bakwai zuwa yanzu a zai gina abubuwan da za a dinga shirkin lagos a dinga karanta wa mutane a makarantu waya a matsayin tarihi ana ɗibin waɗansu abubuwa da kawai shafi fari maimakon a koma ta taska ta wanda ya halittu saman bakwai da ƙasai bakwai a samu cikakken tarihin duniya ba wa arshi ko alalma al'arshi shi yana kawo mun fahimci wannan da ke ko kenan sai ya nuna mana wannan ya nuna mana kenan wannan takadir din ya kasance bayan menene bayan halitta al'arshi kenan al'arshi shine na farko sannan sai alƙalami akan wannan ne al-imam ibnu qayyim ubangiji Allah madaukakin sarki ya kanshi da kafa yake bada a cikin nuniyarsa mai baiti dubu biyar da ɗari takwas da arba'in da biyu yanzu arba'in da biyu za a bayar ko kuma ɗari takwas ɗin ko kuma dubu biyar ɗin ibn qayyim yake cewa wan nasu mukhtalifuna fil qalam allazi kutiba al-qada'u bihi min ad-diyani hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu qawlan inda adl ala al-hamzani wal haqqu anna al-arsha kana qablu li annahu qabla al-kitabati kana za arkani وكتابة القلم الشريف تأقبت إيجاده من غير فرق zamani. yake cewa wan nasu mukhtalifuna fil qalam malamai sun ƙara wa juna sani akan abin da ya shafi alƙalami wani alƙalami allazi kutiba alqada'u bihi min dunya alƙalamin da aka rubuta komai da komai da shi tambayar ita ce ko ƙara wa juna fahimtar ita ce hal kana qabala al-arshi shi wannan alƙalamin ya kasance kafin a halicci al'arshi ko huwa ba'dahu ko ko bayan an halicci al'arshi kaulani maganganu ne guda biyu inda abul alal hamsani abul alal hamsani ya kawo su wal haqqu abin da yake gaskiya dahir anna al arsha kana qabl al arshi shi ya kasance kafin al qalam li'annahu qabla al kitabati kana za arkan domin shi al arshi ya kasance tun kafin ayi rubutu ya kasance na da ya akakafe wa kitabatul qalam al sharif ta'aqaba rubutun da alƙalami yayi ya zo bayan al'arshi ne ijadu da farko. farqi kenan farkon halitta shi ne ne, al'arshi sannan sai ne Alƙalam. sai dama ana magana ne akan alƙalam ko al'arshi wanne ne farko a lokacin da wannan ya zama na farko to take ɗayan zai zama na biyu to da al'arshi ya zama shi ne na farko take alƙalam ya zama ne na biyu wannan shi ne abin da ilimi ya tabbata ba abin da kawai mutum ya gada iyaye da kakanni ba cewar farkon halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce shine farkon halitta to yanzu shi da ya faɗi wannan magana shi za ta bi ko kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shine yace qaddara Allahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana wa arshu wa al shubhar da mutum da suke da ita na cewa wannan fa malaman su nake magana ba wai inna rujuli su ba shubha da ake da ita shine faɗin Allah ta'ala da yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin lafazin wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai sai suka kafa hujjar shi akan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon halitta saboda ya ce wa ana awwalul muslimin alhali kuma gaba kaɗan tun da ba ya gama suratul an'am ba ne ba zai shiga suratu arab ba ne za ta yi suratul arab Allah ta'ala ya ce falamma tajalla rabbuhu li jabali ja'alahu dakkan wa qara musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kun fahimci wannan da kyau ko annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce wa ana awwalul mu'minin kenan kowannen su awwaliyya ce ta al'umma a al'umma annabi Musa alaihi salatu wassalam shine awwalul mu'minin a al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine awwalul muslimin ko mun shi akwai wani shi ita ce magana kuma ba ba da falalan manzo Allah bane a dinga ɗebo kariya da ƙarerayi a ce shi ya kasance tun a lokacin da babu babu ita to a lokacin da babu babu ita ya nuna akwai kenan domin nafayin nafayi isbat ga duk lokacin da yake a lokacin da babu babu ita ya nuna akwai kenan Allah ta'ala ya mana gambi Allah ta'ala ya dora ma kan ke wanda yake Allah ya ce wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna yin imani da Allah ma'ana Allah al mahfuz wal qalam da alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta shi kamar yadda muka yi magana wannan alƙalamin shine afdalul shi ne alƙalamin da ya fi kowanne shi ne alƙalamin kudura kadide na malamai suka ce abin bayani da sunna ta karantar ya nuna alƙaluma sun kasu kashi hudu alƙaluma sun kasu kashi hudu akwai alƙalamul am ashamil li jami'il makhluqat akwai alƙalamin da yake gamamme ya kammala ya gane dukkan halittun Allah ta'ala baki ɗayan shi shine wanne alamul ƙudura wanda mafi magana a inda yake ne ya rubuta komai da komai sai kenan sai alƙalami na biyu ne khuliqa adam alaihi salatu wassalam lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya halitta annabi adam alaihi salatu wassalam wannan kuma alƙalami ne da ya rubuta adadin zuriyar annabi adam baki ɗayan su kun ga wannan ya zama a kasu kenan min al am don wancan ya shafi dukkan abin da ya shafi duniyar mutane da duniyar aljanu da duniyar tsuntsaye da duniyar su matsatsaku ne su kifi ne su tsera ne su dodon koɗi ne su duk abin da ka sani wancan alƙalamin ya ya game komai da komai amma wani alƙalamin na biyu ya takaitu ne gawa ga bani adam yake ya rubuta adadin su baki ɗaya da adadin abin da kowa zai ci da adadin arziki alƙalami na nauke kenan na biyu sai alƙalami na uku shine alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake aiko mala'ikan da ke cikin mahaifa kuma yursalu ilaihi malak yu'maru bi arba'i kalimatin da katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id kaga wannan alƙalamin alƙalami ne da ya takaitu ga wannan mutumin da ke cikin mahaifa kun gane wannan sai alƙalami na nauke kenan na hudu wanda yake shine na ƙarshe shine alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake sanya ma kowanne mutum guda bayan da ya kai shekarun girma ana bayan da ya balaga sawa'un ya balaga ne ta hanyar cika shekaru goma sha hudu da zaran ya cika ya cika shekara sha hudu ya kammala shekara sha biyar to shi kenan ya balaga ya yi mafarki ko bai mafarki ba gashin mara ya fito mishi ko bai fito mishi ba tabbar ya sani da shi da kakan shi mai shekara 80 mai shekara ɗari duk gaba ɗin sun zama daidai wa leda. to gane ko anan ne bature ya mai a ringiza ko yake ya kai shekara takwas. a musulunci da zarar ya kai shekara 15 ya isa ɗauri ina fata mun gane wannan da kyau yawwa an tsora dan ana sunan ya ce rufi alqalamu an salat daga ciki yake cewa an shabi hatta yahtali da ƙaramin yaro har sai yayi mafarki a lokacin da yayi mafarki ya ga ya fitar da mani ko haka kawai ba a mafarki ba mani ya fito mai ko ya fitar mata da ta tabbatar ko ya tabbatar yanzu Allah ta'ala ya sanya musu kiraman katibin ya alamu na masu falo abarara. abrara hakan nan alama ta muka fara biyu cika shekara goma sha biyar ko kuma ko kuma me mafarki ko kuma bayyanar gashin mara mai kaushi a lokacin da ya bayyana shi kenan shi ma ko da daga waɗancan alamun ba wannan shi ma alama ne na cewar to yanzu ya sani yanzu ba da bane dan yanzu ana rubuta mai duk abin da ya faru. adadin ashar ɗin da yayi ana rubuta adadin salatin annabi da yayi ana rubuta kun gane ko mace kuma har ta ga jinin al'ada daga lokacin da ta ga jinin al'ada tana da shekara tara tana da shekara goma ta ga jinin al'ada to ta sani yanzu da ita da kakarta duk gaba ɗayan ko ta shari'a ya hukunta gidan humancin da ke kwakwalan mata shi ne ke sun yi aure idan an ci ta ai ba ta aure ba ko kace ta san hijabi ta ce ai ta ba ke aure bai kuma ta aure ce abin da zai nuna masa haka ko da ta yi aure ta fita ta sanadiyar miji ya rasu ko saki ta zama bazawara sai ga tana yawo a unguwa kawai sakaka ta ita ba mata aure ba ce alhali ba ruwan mala'iku da ita ba ta aure ba tun daga lokacin da ta ga al'ada fari ya zama alama na cewa ta balaga alƙalamin nan na hudu ya hau kanta mala'iku suna ta rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waɗannan sune nau'ukan alƙaluma da ake da su guda ke cewa wani wa bin billahi wal ƙalam. muna yin imani da Allah da alƙalam, wa bi jami'i ma fi qadruqin muna yin imani da duk abin da aka rubuta a cikin wancan lafazin tare da wani alƙalam. mun imani da shi malaki cewa falawici ta ma'al halku kullum ala shay'in inda dukkanin halittu za su taru akan wani abu guda katabahu Allah ta'ala fi annahu ka'id da ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta cewa wannan abin zai kasance sai gaba ɗayan halittu duka kaga al ya yace falawici ta ma'al halku inda halittu za su taru duka kaga ya hada mutane da aljanu kenan ko da mala'iku da kowa inda za su taru li yaj'aluhu ghayra ka'in dan su mayar da wannan abun kuma ba zai kasance ba bayan Allah ya rubuta zai kasance lam yaqdiru alayhi ba za su taɓa samu iko mun gane wannan Annabi sallallahu ya faɗi wannan a cikin hadisi hadisin Abu abbas Abdullah bin Abbas ya gulam in yau alimuka kalimat in fadalla ya fadalla tajidhu jahat ta hadda yake cewa واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك حدثوا haka ce na ashe wannan tauhidin tauhidi ne da malam ya hararo dan ta hadisi da wadanta ba wai tauhidi ne na mulanka ba mutum ya tsaya ya dinga sifar da Allah ta'ala da abin da bai sifar da kanshi da shi ba kuma ya guje ma abin da Allah ta'ala ya sifar da kanshi da shi a wannan zai nuna masa buya buwaya ta ubangiji Allah mai kenan ne mafi cancanta wanda zaka fi ne mafi cancanta wanda ka kiyaye dokokin kuma wata nasiha ya kamata mu yi ɗan uwa inda yake ita ibn abul iz yayi yake cewa mutane in dai dan ka bi su ne domin ka faranta masu rai kun lura da ce ko mutum babu yadda za a yi a duniya ta hankali ta hankali babu yadda za a yi mutum iya faranta ma mutane rai baki ɗaya lokacin wannan fa ko da ya saba ma Allah din dan a lokacin da ka saba ma Allah dan ka faranta ma mutane to a lokacin kuma wasu ka makanta musu dan su kana faranta musu ne a lokacin da ka ba Allah madaukakin sarki kuma ke ba to a lokacin da mutum yake shi dai bari ya zo ya ga yayi wa kowa abin da yake so to a daidai lokacin kuma zai bata da shi kun gane wannan da ke ko to ashe ƙwarar mutum ya tsaya ya ɓata da kowa don neman ya Allah me muke nufi dan neman yarda Allah in dai abin da mutum zai zai sami yarda Allah madaukakin sarki Allah ne ya umarni da shi to nan ba tunanin wani ya ji zafi wani irin shi ya ɓaci wani kaza wani kaza wani kaza duk wani bata su ba sai da amma da zaka lura hakan ma ba za ka iya faranta musu Allah ta'ala ya tsare walau ijtama'u inda duk halittu za su taru kulluhum baki daya kun ga kullu ma ya faɗe ta a can ita ce umul bab a cikin na al'umma shay'un min kullun aw jami'u wa qad kana ladallati al-qur'an ma'afi inda duk za a taru baki daya ala shay'in akan wani abu lam yaktubuhu Allah ta'ala da ubangiji Allah madaukakin sarki bai rubuta shi ba a taru mutane da aljanu baki daya da ya ji aluhu ka'inan Zan su sanya shi abin ya kasance bayan Allah bai kaddara zai kasance ba lam yaqdiru alai ba za su taba samun iko wayin Allah Allah ka tsare mu da tsare mu Allah ka kiyaye mu da kiyaye mu jaffal qalamu bima huwa sa'inun ila yawm al-qiyamah al-qalamin ya riga ya bushe da duk abin da zai kasance har zuwa ranar kiyama wa ma akhfa al-abd duk abin da ya kuskura bawa bai same shi ba to fa ba kau da bara bace gane ko dama lam yakul li yusibahu abin da ya kasance zai same shi ba ko ko su da suke bada maganin kawai dabara sun ce ka hada da juriya ko bana, da zuriya. duk abin da ya same ka wa ma akhfa aka wa ma akhfa al abda duk abin da ya kuskura bawa bai same shi ba lam shi yusibu dama asali abin bai kasance bai same shi wa ma asabahu duk abin da ya samu bawa lam yakun yukhti'a dama abin da kasance zai kuskure shi wallahi in ka ga da wasu abubuwan suke faruwa in aka ce maka ga yadda mota ta bi ta buge wani sai kawai ka tsaya ka sallama In ga wannan sai ga an shi tsari ya kauce ya tsallake kwalbi ya tsallake kaza ya tsallake kaza ya tsallake ya je ya buge shi wani ba da ake da labarin sa motar da ya sauka ita ta buge shi bayan ya sauka direban ya tsaya ya sauka ya sauke kayan shi zai huce ta gaban a lokacin ya ya tashi mota sai ya shi shi kaɗai ya fito a ciki shi ke ya tafi ɗan uwa kun ga wannan ya karya ƙashin bayan bokanci za ka ga mutum yana talakan shi talakan shi kutuk yana talla abin da ya mallaka gaba ɗaya jari shine abin da ya tallafe a hannu sawa'un gora ne sawa'un allura ce da pin sawa'un reza ce sawa'un albasa ce sawa'un blouse ne iya abin da ya tallafe din nan iya shi kaɗai ya mallaka kun gani a haka ake tafiya har ya zo ya yi dogon baro yana turawa ana nan ana nan ana nan har ya zo ya bude shago ana nan ana nan har ya zo ya buɗe shaguna ana nan ana nan har ya zama ya zo kamfanin yana so ya mayar da shi ne branch ɗin shi na shiya ta kaza sai sai a lokacin sai a ce to baka tashi kuma kana da magabta ka tashi ba to wai a lokacin da yake talakan shi bai tashi ba bai yunkura ba sai a zini za a ce da shi ya tashi sai ga yana nan garin Mina ko yana garin Sokoto ko garin Kano ba zai sai mota ba ba zai sai wani abu ba sai ya buga ma bokan shi da ke can jeji ya ba shi izinin cewar ya siya ko ya ko kada ana son wannan cikin yan kasuwa ko ba a samu ana samu to wanda ya bi wannan muni wanda fa mummuna ne sosai da sosai wanda ya bi wannan muni shi ne wanda yake ganin ya kai matsayin mai digirin digirgir digiri nawa kenan na uku ko ko ma ya kai farfeso ga ƙarshen iya rubutu da karatu kenan mun gane ko in yi karatu da rubutun dan farfesan ba shine karatu da rubutun ba sai in yayi dama yawa dama wannan wannan wani suna ne wanda yake ba da shi ake ake magana ba sai ka ga malam wani boka da bai iya rubutu ba bai iya karatu shi ke biya shi ya zo da mota ya zo cikin dare ya zo tsakiyar rana shi zai ce da shi a tashi a tashi shi zai ce da shi a zauna a zauna ba abin da ya iya da iya la da arabiya wala da boko ba zai iya rubuta sunan shi ba amma shi zai danga juya shi kaga ƙarshen da musulmi da dai a lokacin da yake karamin ma'aikaci yana ha hannu baka hannu ƙwarya duk da yake nan wannan to kan ga dama wannan wa inna shayatin la yuhuna ila awlihim min jadil boka yanan dama suna da wakilai ne a cikin al'umma kun gane ko suna da wakilai a cikin al'umma zai riga ya gama kai duk bayanan da zai kai sai kuma ya kai ga kana zuwa sai ce abu kaza da abu kaza da abu kaza suke damun ka daman yana da kwastoman da ya san komai a ciki za a fitar da shi kun bai nan da kyau sannan waɗanda suke ɗaure musu gindi su ne ‘yan mai ganye ‘yan mai ganye su yi haƙuri ka san shi ɗan mai ganye ba abin da ba a samu ana samun za a samu za ka iya samun fatar matsatsaku a wurin shi inda ka ce kana so za ka iya samun fatar sa kai in fatar mutum ka ce in yi haka yi haka sai ce maka dan ba sani ke ba sai da ido kai ne. sai wani ya je ya same shi ya ce ah, ya ga ya samu ɗin da ganye da bayanan shi da komai ya je ya same shi da jama'a ya same da jama'a sai ya bari ya gama da su sai ya ja shi gefe sai ya ce lafiya sai ce ai kwan aljini yake shi kun gane ko ya ce kwan aljini yake shi ya ce kwan aljini ya ce eh. kaga yana ji ya san boka ne ya shi ya ce kwan aljini ya ce eh. kwan aljini ya ce me yasa bai zo jiya ba ka san kuli-kuli ne ko ina ka faɗi gaba ce me yasa bai zo jiya ba malamai suka ce kuɗin da aka ce ya take ba kuɗin kwan ba kuɗin tafiyar kawai da zai je ya dawo kuɗi ne maƙudan kuɗi aka aji ba a yi magana kuɗin kwan ba ba a yi magana kuɗin kwan ba ya ɗiba mai lokutan da zai je ido kuma gasan da mai ganye ba irin launin kala da ba shi da ita yana da rawaya yana da baka yana da fara yana da ja yana da ruwan makuba yana da kaza yana da kaza ba wannan ne yana tafiya ya je samu duk wata kala da ka sani ya kwaba ta da ya kokwa ai kokwa ba sai ya samu kwai irin manyan kwayayen nan sai dinga dangwala ya diga ya diga ya diga kowace kala sai da ya diga mai wannan kwa kowace kala da ya jika sai da ya diga ma wannan kwan na gama diga ne gabaki daya kuma uku ko hudu ya tattara su da ya tattara su ya samu wani abu ya ajiye su yi zuba su yana dawa sai ce ga su ya riƙe ya kula ya yi kaza ya kaza ya samu kwa abu sai wani abu kawai ya mace ni nawa kake ganin zai dankare shi mutanen nan a zalimin mutane mutanen a zalimin mutane ne wannan duk waɗannan abubuwan yana zama illa ne rashin imani da kaddara ne yake kawo wannan amma ka yi imani da kaddara ina kai yana zuwa wurin boka ina zuwa wurin ɗan duba ne ya duba maka ne ya duba maka akwai sa'a akwai babu sa'a sai ka san inda ya san akwai sa'a to in yi ce fita karfe bakwai na safi, shi tun karfe uku na asuba ya fita ko ku kuna ganin ya san daga nan ne na zuwa Abuja karfe bakwai akwai sa'a shi zai ce maka ka wuce shi ya zauna a gida kasan ba zai yi ba ai kin ka san wannan ba zai yi ba kamar da yake nan suke shan jinin mutane wani ka je a ce ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza malam boka ya nemi ya zauce mutum kai gaba saboda me saboda rashin imani da kanta na ka yi shine ka yi addu'a ka nemi Allah ta'ala ta baki kawai amma duk wani abu da za a duba mata wai a ce tauraron suna kudu ko suna arewa ko suna gabas ko suna yamma ko tauraruwa ka ta fito ko bata fito ba wannan abubuwan shirme ne kuma suna raba mutum da imani cikin gawa Allah ta'ala ya sauke waɗannan ana samu karka cewa cikin yan siyasa cikin yan siyasa ta su ta fitowa ta su ta fitowa sosai ne da ana ba da labarin wani kansula cewa kai da shi ya kawo idanuwan mutane guda goma sha bakwai ne ko sha takwas ya je ya kawo su bokan ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa ya watsar da wasu ya ce waɗannan matafi ya kawo ne ya je ya kawo na masu rai ta ji arne wani arnan wani arnan ne gaban shi arne gaban wani arne kenan za a samu cikin ɗan kasuwa za a samu cikin ma'aikata daman nan abin ya fi wurin waye wurin waye wurin za ka zama mutane sun zama arna kaga mutum ya je ya je Ka'aba wa ga Ka'aba ba mana ya je Ka'aba da ga Ka'aba ba ni irin waɗannan abubuwa ne waɗannan irin abubuwa ne irin wallahi irin bala'in da boka yake yi irin bala'in annobar da bogaye suka jefa al'umma ciki wallahi ba karamin al'amari ne wallahi ba karamin al'amari ne waɗannan abubuwan kenan wasu abubuwan sai gaji aiki hajji za ka gani shi kuma a can aka ba shi yaje ko dai ce yana kallon ka'aba yana fitsari a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko yana kallon ka'aba yana luwaɗi ko yana kallon Ka'aba ya je tsakiyar inda mutane suke dinga alwala yana kallon Ka'aba a tashe shi a tashe shi yake wallahi wallahi malam malam wato boka yi bala'i ne fa Allah ya so ki na'am eh na'am eh dan haka aka yi na guda kwanan shi ɗaya awa ashirin da hudu an sai da shi malam ƙasar nan sai addu'a malam wallahi sai addu'a Buka su suka jefa mutane suka jefa mutane cikin duk wani mawuyacin hali malam inda za a kafa wata hukuma malam da za ta kwakulo su a hukunta su a azabtar da su a kashe za mu hukunta kisa ne a kan mutane nawa suka kashe wa ma akhfa al abda lam yakun li yusiba wa ma asaba wa lam yakun li yukhti duk abin da ya same shi da bai kasance zai kuskure shi ba duk abin da ya kuskure shi da bai kasance zai same shi wa ala al abdi an ya'lama anna Allah qad sabaka ilmuhu fi kulli ka'in min khalqi fa qaddara dhalika taqdira muhkaman mubarama laysa fihi naqib wala mu'akkid wala muzil wala mughayyir wala naqib wala za'id min khalqihi fi samawati wa ardi malam ce wa alal abd ya zama wajibi akan bawa ya sani an yi alamai ya sani anna Allah qad sabaqa ilmu lalle ubangiji Allah madaukakin sarki ilmin shi ya gabaci fi kulli ka'il min khalqi duk wani abu da ke cikin halittarsa duk wani abin da yake kasantacce da ke cikin halittarsa da ma abin da ba zai kasance ba ilmin shi ya riga ya wuce wannan abu subhanahu wa ta'ala to haka don wani abu ya sa da karka ce Allah bai sani bane yana sani addu'a ka kuma yi Allah yana sanar da ita ya san wannan abin da ya same ka kuma ya san addu'a ka da kake yi a kullum muna addu'a muna cewa ya Allah abin da ya fi alkhairi Allah ka saba mu kuma ka ake cewa ba sai wani abu ya samu mutum kuma sai ya sai ya manta wata wata addu'a da yi sai kenan sai na biyu ita karan kanta addu'ar ibada ce ko da wannan abin da ka roƙa ya zo yanzu yanzu ko bai zo ba da ibada ka yi yanzu idan amsa maka abubuwa guda nawa biyu ga amsa ibada ga amsawa ga kuma ibada nuru ala nur kenan fa qaddara zalika taqdiran ji Allah madaukakin sai ya qaddara wannan abin haƙiƙanin kaddarawa muhkaman yankacce muguraman zartacce laysa fihi nasibun babu wani wanda zai warware a ciki wala mu'aqibun babu wani wanda zai zo ya ya abin nan nashi ya daidaita shi ya gyara shi babu wani gyara da ke ciki wala mujilin babu wani mai busar da wani abu da ke ciki wala mughayyirin ko wani da zai canza wani abu a ciki ya dauke wani abu ya kawo wani wala naqisu ko ya rage wala za'ibin ko ya kara babu mai yi wannan min khalqi a cikin halittunsa a cikin halittunsa ko ya shafi aljanu da mutane da mala'iku baki daya fi samawati wa ardi a sammansa da kasan subhanahu wa ta'ala babu mai wani mai yin wannan kenan babu wani abu da zai kawo mutum yace zai iya kuka wurin wani Allah subhanahu wataala dan yin haka inkari ne na ar-rububiyya yin haka inkari ne na al-qadar abin da yasa ne kawai za ka kuka ne ga Allah madaukakin sarki ya yashi ya share maka hawayenka ai khawlatu binti sa'lam da wani abu ya same ta ba wurin manzo Allah ba wurin Allah madaukakin sarki ba kin sarki ne Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ma ce wa tashtaki ila rasulillah wa tashtaki ila Allah suna kai kukar daga Allah mai shi ne ya fi sanin fa abin da shi ya san abin da ya fi daidai da kai sai karancin kanka baka san abin da ya fi daidai da kai ko kowane bangare ko ka lura da kyau in ka je wajen likita sai ka tambaye shi wani abinci ne fi daidai da kai sai kake ci amma sai ya ce maka shi ma ya maka shaci faɗi ya ce gashi gashi gashi gashi in ka je wuri ka san ɗaya ka tambaye ya fi daidai ashe fi karan kanka baka san abin da ya fi daidai da kai to sai ka roki Allah madaukakin sarki shi ya fi ka sanin abin da yake daidai da shi subhanahu wa ta'ala وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والإعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وذلك wannan bayani na imani da kaddara da duk abin da aka rubuta a cikin wancan littafin lahul mahfuz min aqdil iman yana cikin asalin kudurin imani yana cikin aqida ta imani wa usulul ma'rifa yana cikin usulul tauhid yana cikin usul ba furu dan in aka rasa shi a rasa imani saboda haka ma'aikin Allah tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi ya fara yace da malaika da yake da shi yace ba akhbirni anil iman ala an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wal itiraf bi tauhidillahi ta'ala kuma wannan hurtawa ne mutum ya hurta da bakinsa na yana kaɗaita ubangiji Allah madaukakin sarki wa rububiyyati yana tabbatar mishi da cewa shine mahalicin komai kama qala ta'ala fi kitabi mai da Allah madaukakin sarki ya bada a cikin littafin sa yace wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci komai qaddarahu taqdira wannan abin da ya halitta ya kaddara shi kaddara wa qala ta'ala ubangiji Allah ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa kana amrullah kuma al'amarin Allah ya kasance qadaran abun kaddarawa ne maqduran da aka kaddara shi ya riga an riga an zarta kimanin aliki akan abin da ya shafi Allah yace fa wailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima wa ahdara lin nazari fihi qalban saqima لقد التمس بوهمه في فاصل الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما قال يكي شوا عذابا تثبته liman sara lillahi da duk wanda ya kasance ga Allah madaukakin sarki fil qadari dangane da abin da ya shafi qaddara khasiman yana gogayya da Allah madaukakin Allah ya ce ya sani shi ma ya ce ya sani Allah ya ce ba haka bane ya ce haka kaga wannan kankan ba shi da ƙetare iyaka da tsaurin ke Allah ta'ala ya ce ya halitta abu kaza abu kaza da abu kaza da abu kaza halitta Allah ne shi kuma wani zai ce a'a ba halitta Allah bane Allah ta'ala ya ce da abu kaza da abu kaza ba halitta ba ne wani shi kuma wani zai ce a'a wannan ne ma halitta kun gane wannan da ke ko ka duk abin da ya shafi kaddara malam yake cewa fawailul liman sara lillahi azaba ta tabbata ga dukkan wanda ya kasance tare da Allah madaukakin sarki fil qadri dangane da abin da ya shafi qaddara khasiman yana husuma da Allah madaukakin yana jayayya da shi yana nufin shi ma ya sani dan duk abin da ya shafi ghaibi abin da ya shafi aka rubuta maka zai same ka da kaza na ilimin Allah madaukakin sarki sai mutum ya zo yana gogayya da Allah madaukakin sarki akan wannan ilimin da yake ya kaɗe da shi kaga wannan da'awa ce ta gaibi malam kuma ya riga ya faɗa mana tsingiya yace duk wanda yi da'awar gaibi kuma wannan fa kafa wa a'bara kuma ya kawo lin nazari ga tunaninsa fihi a wannan abin da ya shafi kaddara qalban saqiman ya kawo zuciyar da take mai cike da ciwo ita ce saqim qala inni saqim yace zuciya ce mai cike da ciwo dan idan zuciya ta makance ganin ido bai zai fa'ida kullu da ke kuni ta ce ya kawo zuciyar shi wacce take cike da ciwo dan da ita yake kai ya ce to abu kaza in Allah ya kaddara abu kaza to ya abu kaza ya kasance kun gane ko yanda Allah ta'ala ya kaddara alkhairi da sharri to ya kuma zai azabtar da mutum a'a tunda shine ya kaddara sharri to kuma ya zai azabtar da shi Allah bai sanya mishi bane alam na ja'allahu aine wani sanan wa shafatai wa hadainahu najdain fala ka tahamal aqaba kun gane maganar ko don waɗanda suke inkarin kaddara duk suna zuba irin waɗannan abubuwan a kwakwalwa ya zai da Allah ta'ala ya kaddara sirri kuma mutum ya aikata sharri kuma Allah ta'ala ya zo ya ce zai azabtar da shi akan ne bayan shi ya halitta sharri din zai halitta bai bayani ba alam na ja'allahu Ainihi, ashe ba mu sanya mai idanuwa guda biyu ba da zai gane al'amura zai fayyace tsakanin fari da da baki wani tsanan ba mu sanya mishi harshe ba wa shafate da leɓa guda biyu wa hadainahu najdain ba mu nuna mishi hanyoyi guda biyu ba ga kyakkyawa ga mummuna in ma shakiran wa in ma kafura duk ba a nuna mishi ba an nuna mishi kenan mutum ya zai ce zai tafi da akan kaddara shi kawai shine kafan zama fanzan sun da dai an gama rubutawa to wannan ai wani yare ne da kai da kake nuna wa masu kake masa ne flashing cewar to lalle ka wannan yare naka kana ne masa hawo dai wannan hannun da Allah ta'ala ya <laughs> laqad iltamasa mala yake cewa tabbas zahir ya nema iltamasa ya nema bi wahamihi da tunaninsa mara amfani fi fasul ghaibi a wurin bincike abin da ya shafi ghaibi ya nemi sirran kasiman abin da yake na sirri da aka koyi isa ya ce wa asulul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqi to sai mutum ya zo yana gogayya yana son ya san wannan sirrin da aka koyi isa yace laqad iltamasa haqiqa ya nema da me ya nema bi wahanihi da tunaninsa da ɗirgewar kwakwalwarsa fi fasu na gaibi wajen bincike a kan abin da ya shafi gaibi ya nemi kuma sirran abin da yake sirri da kiman boyayye da Allah ta'ala ya boye shi kuma yazo yake yana yazo yake da awasan inda gaibi wani zai san shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi inda bi har akwai wani daya cikin makhluki da zai san shi da manzon Allah dan shi ne afdalu khalqillah kamar yake cewa walau kunti a'lamu al-ghaib lastakfartu min al-khair kuma sai ce haka bai ba shi bai san gaibi ba hu indahu na gaibi la alamu ha illahu, ku duba abubuwan da ake fara aka faɗa nan wa indahu na gaibi. wannan wata jumla ce jumla ce musbata ko la ha wata jumla ce wannan manfiya illahu wata jumla ce istisna'iya a bangaren balaga a ilmin ma'ani babu alƙasiri suna da alƙasuru yana da annafayu wa istisna kenan la ya alamu illa hu babu wani wanda ya sani sai shi shi kadai subhanahu wa ta'ala rasul ce yake inda ya sani yura ko yayi kaza wala kun zo alamul ghaiba la takafurtu min khair inda na san gaibi da nayi kaza nayi kaza nayi kaza ashe bai sani a fata mun wannan da ke. to manzo Allah sallallahu alaihi sallama, ba ya dawo daga tafiya bane suna tafiya suna tafiya sai abun wuyan na na Aisha radiyallahu anha ya tsinke ya fado kuma kaga tafiya dole ne dole ta tsaya domin za a tsaya ne ni abun wuyan da sayyidatu sayyid alamin ko za a bana da Aisha radiyallahu anha ashe da ya faɗi. sai raƙumin da ya tashi zama sai ya zauna a kai Wani lura da wannan aka tafi nema a nemi nan waɗannan su yi gaba wannan su yi yamma ana ta bin sauri haka dai aka nema aka rasa aka haƙura za a tashi a tafi raƙumin yana tashi sai gashi kuma a cikin tafiyar da akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to inda ya san gaibu ya zai me kuke nema ku da raƙumin nan mana ko ba haka yake ba abu ne wazi da waɗancan da suka yi ƙage suka yi ƙage ba abin da ya shafi sai da Aisha rabu radiyallahu anha ubangiji Allah madaukakin sarki bai saukar da wahayi ba sai da ya bar kowa ya faɗa albarkacin bakin sa sannan ya saukar da ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذابا عظيم حيث قالت أنا صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها يا ذكي الأمر مني جنا كذا بيسوني بس هذا آير تسوكا ولكن برؤنا مما يقولون من قال ونا الله تعالى يكي سوى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم kwata kwata bukusan su ba ka san su ba kawai alama aka bashi wala hun fi lahani qawl alama aka ba shi. kun da kyau ko duk daga baya an zo an bayyana mishi da wane da wane da wane da wane da sunayensu an nuna mishi cewar annan munafikai ne ya faɗa ma kuma hujjar da gani akwai abubuwa da yawa da kake ganin cewa sun tabbatar da Allah sallallahu a waqi'iyyan ma na farko dai dama shi bai da awar ya san gaibi kullura saboda haka ma da malaika jibril ya tambaye shi fa akhbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu an hada ala min sa'i sai ce to akhbirni an amarati sai ya faɗi shi wannan abubuwa ga suna a cikin hadisi ga suna a cikin ayoyi ga suna a ko'ina na cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai gaibi amma wani yana kakaba dole cewar manzon Allah ya san gaibu ne ba wai don ya tabbatar manzon Allah ba daraja ba a'a don akwai wani nashi da yake so in mai da'awar shi ma ya san gaibu din idan kada ya ce ya za ya za ka ce ya za ka ce wani ya san gaibu alhali manzon Allah bai san gaibu ba to da ka yi nana ce ya tashi tsaye akan cewar manzon Allah ya san gaibu ba dai a'a dan wani nashi ya samu Allah ta'ala ya tsare wa'ada malam yace ya dawo bima qala da irin abin da ya faɗa wancan kenan na yana husuma da Allah ta'ala akan akan kaddara har ya kawo zuciyar shi mai cike da cututtuka ya yi yunkurin ya fayyace sirrin da yake tsayayye ya ce wa ada bima qala fi afakan asima saboda haka dan abin da ya faɗa sai zama ya zama afakan tunkirin makareci kuma ka ce afak daga al'ifuku ne al'ifuku kuma shine juya abu sama ta koma ƙasa ƙasa da koma sama shine al'ifuku Isa Allah ta'ala yake kiran mutanen annabi Lo da wal mu'tafikat da waɗanda kuma aka hantsalar da su. Saboda me? Saboda Allah ta'ala yake ga Allah aliha rasulha an sanya saman ta zama ƙasa, hakan ta zama sama shine wal mu'tafikata aha Shine ya zama afakan tinjirin makareci wanda ya juya sama ta koma ƙasa, ya juya ƙarya ta koma gaskiya, ya juya gaskiya ta koma ƙarya. asiman tintirin mai laifi Allah ya saboda ne saboda ya kusa kai akan abin da ya shafi kafa akan abin da ba a sa shi ba akan abin da ba a tsora mashi ba da aka ne yake waye zuwa alai abana waye yaqifu inda sai a kawai inda aka umarci al-imam abu jafar qahawi rahimahullah azza wa jalla yace wal arshu wal kursiyyu haqqun وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه malam ya ce wal shi kuma al'arshi wal kursiyu da kursiyu haƙƙun tabbas zahir gaskiya ne wa huwa mustaghanin anil arshi shi wata ala wanda ya wadatu ne da al'arshi da wai dan bukata wa ma dunahu da ma abin da ke ƙasan al'arshi muhitun shi Allah madaukakin sarki a kewaye yake bi kulli shay'in da kowanne irin abu wa fawqahu kuma yana saman sa wa qad a'jaza an al-khalqi an al khalqa kuma ya daga ya gajiyar da halittarsa ba za su iya sanin sa ba baki domin wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to haka nan Alimam imam abu jafar tahawi rahimahullah azza wa ya zo magana da mu akan abin da ya shafa al'arshi shin akwai shi ko babu hmm? akwai shi saboda me saboda Allah ta'ala ce zul arshil majid al majid ko al majid ko duka eh? zul arshi al majid ko al majid al majid ko al majid sun yi shiru zul arshi Allah madaukakin sarki shine ma'abocin al'arshi almajidi al'arshi da yake mai girman gaske kaga idan dalil ya zama ya zama majrur kenan ya zama abin da na'atu ne na al'arshi ko kuma almajidu zul arshi ma'abocin al'arshi ne Al-majidi, kuma shi din da Allah madaukakin sarki mai girma ne subhanahu wa ta'ala dan kira ce guda biyu a wurin ɗaya kenan haka wani aya ta tabbatar da al'arshi haka Allah ta'ala yake cewa rafi'u darajati zul arsh ma buta al'arshi ne subhanahu wa ta'ala haka ne ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa haka nan yace la ilaha illa huwa rabbul arshil karim haka ne yace Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim duk wannan yana tabbatar mana da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ma'abocin al'arshi ne yana da al'arshi to shin wannan al'arshi abu ne wanda yake yana da zafi ko kuma dai wani abu ne daban akwai waɗanda suke yi wurin karkatar da al'arshi su ba su yi ubangiji Allah madaukakin sarki yana da al'arshi saboda ne saboda ai al'arshi gado ne na sarauta na kaza na iko shi kuma Allah ta'ala ya tsarkaka daga wannan kaga sai wannan ya su suka ƙare ta ayoyin Allah ta'ala ce wa rafa abawaihi ala al-arshi walaha arshun azim ai mun yi wannan a cikin babun sifa ya ce wa huwa samiu al-basir kuma ya ce wa kan abin da ina khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali fa ja'alnahu samian basira ai kaga ko da malakatu saba tana da al'arshi ko da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana da al'arshi ai ba irin na Allah subhanahu wa ta'ala inda sun faɗi wannan ai da sun huta mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ayoyi da yawa sun nuna cewa wai ta ce ai mulki ne ai al'arshin nan ba abu ne da yake mulki abu ne da yake kaza abu ne da yake kaza ayoyi da yawa sun hamɓarar da wannan tawili nasu domin Allah ta'ala yana cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim allazina yahmiluna al'arsha waɗanda suke ɗauke da al'arshi ka kusa ana ɗauke da abin da yake da zafi eh wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samani kaga ana dauke da abin da yake da zati watar al malaikata hafina min hawl al arshi sun yi sahu sahu a gefen al'arshi. ya nuna kenan al'arshi arshi abu ne da yake da zati kun fahimci wannan da kai ko wal kursiyu al'arshi, arshi wal kursiyu da kuma kursi Allah madaukakin sarki yana cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh kursiyin Allah ya yi yalwaci sammai bakwai da ƙasai bakwai Ma'ana inda za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai, baki ɗayansu a jefa su cikin kurfiyin Allah, a cikin ɓace. Kenan da kurfiyu da sammai bakwai da ƙasai bakwai ne fi girma. Kurfiyu shi fi girma. Saboda inda za a zuba su baki ɗaya a sammai bakwai da ƙasai bakwai ɓacewa za su yi ɓace. To shi kurfiyun idan aka sa shi a alharfi shi ma ɓacewa zai ɓace. Ina fata mun fahimci mun wannan. Haka nan Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wala qarfatan na Sulaiman wa alqana ala kursiyihi jasadan kuma ana. Kaga Allah ta'ala ya tabbatar ma Annabi Sulaiman da cewa yana da kursi kuma ya tabbatar ma kanshi yana da kursi yace wasi a kursiyun sa ya yalwace shi ba wai yayi daidai da shi ba. kursiyun Allah madaukakin sarki ya yi wani mai bakwai da ƙasa bakwai baki ɗayan su in ka jefa su a cikin al'akurfiyu kamar silai ne baro don silai ne kamar kwangwala naira kamar kobo ne ka sashi a cikin babban daji yau ko a nan garin ne na ta jefa taro wa zai san me kake eh za a san ka san to kamar daji ne ka sanya karo a ciki da jefa silai an ka aka san mai bakwai da ka dogo ka sanya cikin me to haka nan kursiyu in ka sanya cikin al'arshi shi ma haka ne subhanahu wa ta'ala wa huwa mustaghnin an al'arshi subhanahu wa ta'ala ya wadatu da al'arsh ba wai shi ne dan bukata ba wa ma dunahu da abin da ke kasa da al'arsh ta'ala ta'ala na cewa fa in abun nan fa inna fa inna Allah ghaniyun an al'alamin wa lillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin kuma al'arshi yana cikin na, domin halitta ne daga cikin halittun Allah kursiyu halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid mushayikun bi kulli shay ubangiji Allah madaukakin sarki ke waye yake da komai ilman ko zatan ilman da haka Allah ta'ala ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بيت ذات الله وسع ربي كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما هذا علما علما بيت ذات الله dan da ce zata ne sai ka ce yana ko ina amma da yace ilman sai nuna ilmin nashi ne yake a ko ina amma shi wa fawqahu yana kan al'arshi subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala ya faɗa wurare guda bakwai yace sun masawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi daidaituwar da ta da shi kuma ya tabbatar ma kanshi da alfauqiyya yace yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu daga saman su kenan ubangijinsu yana ina yana sama kenan ga kama ce wai wala fauka ba a tambaya da cewar fauka a kaga wannan ma wani abu ne da ba jijiru akan jijiru wa qad a'jaza an al-ihaqati khalqa suka kore kursi sun yi ƙoƙarin kore istiwa'in Allah subhanahu wata'ala sai suka ce babu kursi ya ɗan kursi ne wani abu ne daban su dinga kawo dai wasu yarurruka da zai nuna maka ba abu ne da yake da zaki ba kun gane wannan da ke ko su dinga kawo wani yarurruka da zai nuna maka ba abu ne da yake da zaki A alhalin mun kawo ayin da suke nuna cewar? wannan tawilin bai kafu ba tunda ana dauka abin da yake da zaki ne wa yahmilu arsha rabbika fawqakum yawma idin samaniya wa tarul malaikata hafina min hawli al-arsh yani alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla abuna wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim kaga batu akan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama batu ne da abubuwa guda biyu suka tabbata da shi abu na farko kikkiawan tunanin dan adam ya tabbatar da cewa Allah ta'ala yana sama dalili anan ne ka samu yaro wanda baya zuwa inda ake cewa Allah yana sama ba kuma ya zuwa inda ake cewa Allah yana ko ina halura ke ko ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake Ya ce maka yana sama domin yana kan asali na fitsara, fitratul lahi da tsoron nasa alaiha daga baya ne ya samu gurɓataccen tunani na cewa da aka da shi Allah ta'ala yana ko ina suna fata mafi fahimci wannan ko Dalilin na na nau kenan na ɗaya akalan kenan dalili kuma na biyu shine ƙalan ayoyi da yawa dalilai da yawa sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama Allah ta'ala yana cewa a amintin man fis sama'i yanzu shin kun amince ma wanda ke sama an yaksubu da kuma arba sai wasu su ce wai ai mala'iku ake nufi wanda mala'iku ne ai da ba a ce an sifa ba domin yaka sifa fi'ili ne mufrad kuma mala'ika ɗin ke sama to mala'ika ɗaya take ne haka Allah ta'ala ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib gare shi kyawawan zantuttuka suke hauhawa suke kaiwa da mutum ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibril suna hauhawa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala haka yace da annabi isa inni mutawaffika wa rasu uka ilayya ni wanda zai sanya maka bacci ne kuma wanda zai ɗauke shi ne zuwa gare shi in da daga matsayinsa ne ai da ba kawo ina ba Kame da ya fara nan annabi Idris wa rafa'anahu makanan aliyya bai kawo ina ba balle kuma shekaran jiya muke magana kan Isra'i da Mi'raji wanda yake kissar Isra'i da Mi'raji da fuskoki da yawa sun tabbatar da cewa Ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ina fata mun gane wannan da ke balle kuma ga ayoyi da suke ta nuna mana abu kaza Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min al aziz hakim tanzilul kitabi saukar da littafin nan nan ce saukarwa daga ina kenan saukar da littafin nan min Allah daga wurin Allah ne al-aziz mabuwayi al-hakim wanda yake gani tanzilul kitabi min Allahil aziz al-alim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala da ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wanda yake saukan shi ya sha bamban da saukar ruwan sama duk da ruwan sama daga sama yake Allah ta'ala ya yi bayani ɗaya daga sama yake amma a girgiji wani lokacin ya kira da almuzuni yake cewa a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ko sauka da shi daga cikin girgije kaga sama an kayyade ta da ne da ta girgije kun gane wannan da ke ko hakan nan kuma wa wallazi arsala riyaha bushiran ko mushiran iska take turo hatta idza aqallat sahaban thiqalan duka ga nuna cewa yana sama amma a jirgije yake sai da ku a wurin ku ne kuke cewa ruwan sama amma a wurin fasinjan da ke cikin jirgin sama shi wani ruwan ƙasa ne domin ya daga ya huce inda sama inda ruwan yake kun fahimci wannan da kyau ko to wai kada mutum ya ayyaji an ce Allah ta'ala ya sama ya dauka wai saman fili ko saman gida subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah amma ya yaquluna ulwan kadiya. to ayi da yawa sun tabbatar da cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ai mun karanta da wani bawan Allah da ya sheka ma baiwar shi mari saboda me saboda ya ba ta kiwon dabbobi da ta je hankalinta ya dauku har ta bari wata kura ta zo ta fauce dabba guda da sai sai sheka mata mari kuma sai to sai ya kama sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace zai yanta ta kuma kin Allah yace zai zo na sai an mata daraba ya tantance ta maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tambaye ta yace aina Allah da lafazin aina wani hadisi yana cikin muwatta umani wani hadisi yana cikin sahih muslim amma karanta da mun zo da muslim din a dau a cikin al-wasfiyya da makaranta mun zo da muslim din suna cikin ibn kathir yana cikin dukkan littafan sunna ma'aikin Allah ya tambaye ta da lafazin aina Allah ina Allah yake da wani ya ce wala aina ba a cewa kuma aina sai Allah ta'ala ya ce ma'aikin Allah tsira da ainihin ta'ala tabbata a gare shi ya tambaye ta ce aina Allah ina Allah yake sai ta ce fit sama yana sama kun gano wannan da kyau sai ta ce yana sama sai ma yake Allah ya tambaye ta yace wa man ana ni kuma waye kike ce anta rasulullah kenan kaga sai an mata jaraba akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ma yake Allah yace a tifaha fa innaha mu'mina yan ta ta mummuna ce na suke daga gidan annabta ke yan ta ta mummuna ce amma sai wani zai ce a ba haka bane ba haka bane ba karanta daga ina yake da waɗannan al'amura wannan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ya daga ya tabbatin ki sahabbai gaba ɗaya ko Allah su haka Zainab bint Jahsh wacce Zaid bin Zaid bin Sadiq ibn Haritha wani Zaid ya saka Allah ta'ala ya ce fala ma qaba ghayrin min waqaran zawwajnaka idan ana tattaunawa a cikin mata sai ta ce abin da ku duk iyayenku ne suka aurar da ku ce ni kuma ubangiji Allah ta'ala ne ya aure ya daura mu aure da wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat haka take ba min fawqi sab'i samawat daga can saman saman ba saboda ka duniyar annabawa da manzanni baki daya duniyar shi haka take cewar Allah ta'ala yana sama sahabbai haka suka ce Allah ta'ala yana sama to amma bambancin Allah ta'ala yana sama da Allah ta'ala ya rejuwa kan al'arshi shi cewar Allah ta'ala ya rejuwa kan al'arshi dalili ne na kalan ayoyi ne suka tabbatar da haka amma cewar yana sama wannan da kwakwataccen hankali da ayoyi duk sun tabbatar da wannan ya riga a wannan cewar kuma yana akan al'arshi ya tabbatar da cewar yana sama shi yasa wasu ka dinga kokarin kawusar da cewar akwai al'arshi Abdullahi bin Rawaha kulura yana da baiwa sai wata rana matar shi ta yi zaton wani abu ya kasance tsakanin shi da baiwarsa amma ba ta da ni ba ta da tabbas san mace akwai dabara sai ta ce ya karanta ƙo'ani. kenan in yana da janaba ba zai karanta ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko in yana da janaba ba zai karanta ba sai ya ce shahidtu bi Annaba wa'ada ya haqqun wa annan nara maswal kafirina wa annal arsha fawqa al-ma'i qafil wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu mala'ikatun shidadu mala'ikatul ilahi musayyimina kaga yana cewa ni na kamar saukar aya kenan in gane go yace shahidtu bi anna wa'adallahi haqq na sai da cewar alƙawarin Allah gaskiya ne Wa'annan nara kuma wuta makoma ta wa annal arsha fawqal ma'i qafi shi al'arshin ubangiji yana kan ruwa ne wa fawqal arshi rabbul alamin a saman al'arshin Ubangiji halittu wa tahmiluhu mala'ikatu shidadu mala'iku ne masu ƙarfin gaske suke rike da shi mala'ikatul ilahi musayyimina mala'ikun ubangiji mala'ikun Allah kuma mala'iku ne wanda suke daidaitu da sanin ya ba ka tarko ba ka tarba eh ya bagatar abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ne gaskiya ne kaga dole a samu magidanci ke yana da yana da jama'a kenan ko kenan a gani kawai da ya je ƙara da nuna nuna sai ta ɗauka a zo Allah ba ta sauke ba ce na sai eh dama ka kazan an ce kafita kafita bakwai kafita bakwai kafita kyau kuma ka ce kafita kyau kuma ai abu yayi abin to amma kuma ka karatu yawwa lura da ke ko kai ita tafi ka kyau yawwa amma kai kuma ka fita ta karatu dan ba haka ba sai a ce ba Allah an biya mana karatun nan baitin nan shahidu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna an-nara maful kafirina da Allah baitoci uku ne ya ma sauran biyu sai ka ce ya kenan sai ka ce a'a magana Abdullahi ibn Rawaha ne ce kuma baki abin nan ba <laughs> yawwa mun bai ci wannan da kyau ko kaga abdullahi bin rawaha ya tabbatar da cewar wa annal arsha fawqa mai qafi wa fawqa arshi rabbul alamina. rana tsaka ba aka kawo a da cewar Allah ta'ala yana yana ko wasu sun kawo sun gaji waɗannan ne iyaye da kakanni a wurin malaman su aka suka tashi Allah ta'ala ya fi mana ba. wasu kuma a'a suna gani ƙur suna da ma'arifu ukura ne bayan wannan sun ce Allah ta'ala yana ko ina ne domin waliyansu da shehunansu suna ganin Allah ta'ala kun gane ko sai a ce an ga Allah akan gogale sai a ce an ga Allah akan kan akan a akan kaza to ga ya ce ya yadda Allah yana sama kuma ya ce da muridan shi ya ga Allah ta'ala sai su ce duk da cewar dai an hana su su tambaya din sai su zama gaban gawa gaban mai wanke ta kace anya amman zai shi kuma yace mana yana yana sama yau kuma yace ya gan shi shi shi ma ni Isra'ila da iraji ne da shi ko kuwa to amma kaga idan yace yana ko ina to dan yace ya gan shi ba zai ba za a ce ya kawo sabon abu to bidiyo ne dai Allah ta'ala ya kai Allah ta'ala ya kai Allah ta'ala ya mana bincikar uban da muka abin da muka faɗa na daidai a waɗannan karatu ka ubangiji Allah mai sarki ya sanya musu albarka ba. kurakuranmu kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sanya mana albarka ba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك